إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وحلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis ashirin ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 daidai da 21 ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar e, kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara a cikin wannan masallaci mai albarka da muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 186 a jerin gwanan tafsirin wannan shekara wannan shine darasi na ashirin da biyu yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari da tamanin da bakwai inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا تأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون har yanzu muna cikin ayoyi da suke kunshe da hukunce-hukuncen da Allah ya bautatar da mu a kansu. wanda suna da alaƙa da wannan ibada da muke cikinsa shine ibada na azumi wanda ɗaya ne daga cikin shaka-shakan musulunci guda biyar akwai ɗauraya da ya kamata mu yi akan gabar ayar da take magana akan addu'a a jiya akwai hadisi na imamu ahmad a cikin musanadinsa da imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu Ibn maja daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace salatatun la turaddu da'watuhum akwai mutane uku idan suka yi addu'a Allah baya mai da addu'a tare Allah ke karɓa. karba suwaye mutane uku nan da idan sun yi addu'a kai tsaye Allah ke karɓa take ba wani jinkiri na farko Manzala ce al la'adi, shugaba mai adalci tsakanin mabiyansa idan wannan shugaban ya ɗaga kai ya ce Allah yi kaza Allah zai ji. idan shugaban ne ya ɗaga kai ya ce Allah tarwatsa kaza Allah zai tarwatsa shi idan wannan shugaban ya ce Allah yi kaza Allah zai ji. a nan ba wai ana nufin sai shugaba na gabaki ɗaya ba misali mutane idan an ce shugaba adili sai su yi tunanin kawai sai dai gwamna kaɗai ko shugaban ƙasa shine shugaba ma'aikatan da kake jagoranci kai ne shugaba sai abin da ka tsara zai gudana to in kai adalci a wannan tsarin da Allah ya ɗaura nauyin a hannunka in ka ɗaga ka ce Allah ina so a mun kaza Allah zai haka kai ma a a gida ai matanka da 'ya'yanka suna karkashinka idan ka ɗaga hannu ka ce Allah yi kaza saboda adalcin da kake yi Allah zai saboda kai shugaba ne a wannan gidan haka limani a masallaci idan yana gudanar da al'amari na jagorancin masallaci a kan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana adalci gwargwado sai dai abin da fi karfinsa in ya ɗaga hannu ya ce ya Allah yi kaza Allah zai yi duk mutanen da Allah ya ɗaura su suna ƙarƙashinta mutum uku ne ko mutum hudu shugaba ne a shago kan kasuwa ne kana da shago ka ɗauko yara ka ajiye su a ƙarƙashinka kuma yaran nan kana musu adalci yadda ya dace to idan ka ɗaga hannu ka ce Allah ina so a yi kaza Allah zai ma ina fahimtar mun gane wannan saƙon na biyu wasa'imu hina yuftiru mai azumi a lokacin da yake buɗe baki kaga dukkan mu mun shiga kenan ko dukkan mu nan mun shiga kenan kaga a karatun mu na jiya ba sai ka ɓata lokaci ka ce wani lalata ni cikin addu'a ba kai confirm in dai kana azumi kana da addu'a karɓaɓɓiya tsakaninka da Allah sai dai abin da zai hana addu'an ka shiga shine wancan hadisin da muka karanta a jiya al-izm wa qati'atir rahim ka saba wa Allah ko kuma ka yanke zumuntanka tsakaninka da dan uwanka shine kai zai sa Allah ba zai karɓa addu'anka ba amma duk wani ne azumi in ya zo buɗe baki direct Allah na karba wannan mutumi na biyu ke. mutum na uku wa da'awatul mazlum addu'a mutumin da zalunci shi kaga wannan gaba kai haddara kada ka zama dalilin cutan ɗan uwanka musulmi yaya addu'an take maza Allah ya yarfa'uha Allah duna al-ghamam Allah na ɗaga addu'an saman cikin jajimari yawan qiyamah har zuwa ranar tashin kiyama a cikin ranar tashin kiyama wa tufta'u laha sama'i za a buɗe wa wannan addu'an ƙofofin sama gabaci ɗaya wanda take a kulle za a buɗe ta ya kulu sai Allah ya ce bi izzati la ansurannaka walau ba'da hin na rantse da buwaya ta inji Allah wallahi zan taimake ka ko da bayan wani lokaci arwayan hakim a cikin mustadrak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha turfa'u ila as-sama'i annaha shiraratun za a ɗaga ta a sama kamar walƙiya kamar gajimari da ke ƙunshe da walƙiya ana furr sana haska ta sama Allah kuma yana cewa na rantse da buwayata wallahi sai na saka maka ko da bayan wani ɗan lokaci ne a bi ta addu'a nan ba to an gama to kaga wannan yana nuna mana hatsarin cutan ɗanuwanka musulmi Allah ka shirya da to sai hadisin da malam ya sai ayar da malam ya karanta mana yanzu uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum kana da sababu nuzul kusan guda biyu da farko shine akwai qais bin saramata al-ansari kamar yadda a cikin bukhari da muslim a farkon musulunci azumin da sahabbai suka yi ba irin shi ni da kai yanzu muka samu ba a kama muka samu azumin idan ana azumi fa'ida in lokacin buɗe baki yayi sai ka bacci ko da da minti biyu ne to haramun duka ci abinci kuma sai dai ka yi ɗure har zuwa washe gari idan lokacin buɗe baki yayi sannan ka ci abinci haka sahabbai suka yi ibadar sannan a lokacin idan mutum lokacin buɗe baki ya yi ya yi buɗe baki lafiya lauko sai ya yi bacci ko da na minti uku ne to haramun ne ya saki iyalinsa a da ya yi bacci ba ko da na sakon biyu ne uku aka in ya farka a daren ba zai iya kusantan iyalinsa ba haramun ne aka sahabbai suka yi wannan ibada to shi wannan sahabi ya tafi gona wa kana amalu fi yaumi a yinin gabaki ɗaya yana aiki yana dawowa gida sai ya ce wa matarsa akwai abinci sai ta ce babu amma bari in duba irin dabaran mata don kalato maka wani abu sai ya zauna yana jiran mai abinci kawai sai bacci ya kwashe shi matar tana zuwa ta samu abinci tana shigowa sai ta tabda shi yana gengedi yana bacci tana kallon su sai ta ce kai batallan za ka ji jiki ba ba za ka ci abinci ba kuma ba za ka tashi iyalin ba sai washe gari bayan rana ta faɗi kuma an kira sallah wannan sahabi shi kenan ba shi ya farka amma baya halatta ya ci abincin ya kalli abinci ba zai ciyu ba shi kenan sai ya zauna haka ya wuri haka ya yi dare haka gari ya waye da wannan ɗuran a tattare da shi gari na wayewa ana kaiwa sha biyun rana fagushi a alaihi kawai sai ya sume ya kife kawai ya suma yana sumewa sai aka cicciɗe shi ranga-ranga aka kai shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Qais bin Sarama al-Ansari ga abin da ya shiga ciki ya dawo jiya da yamma ba abinci matar shi kafin ta je ta ɗauko ya gaji kawai bacci ya kwashe shi kuma ba dama ya ci abinci yanzu gashi nan ya suma yanzu ya hukuncin shine sai Allah maɗaukaki ya saukar da wannan ayar baki ɗayanta. dukkan da ta yi daidai da shi a cikin ayar shine wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl shi na shiga gabar kenan wasu suka ce a'a duk scenario ɗaya ne shi kuma sayyidina Umar al-Khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ɗan yi bacci ɗabi'a ta ɗan adam a motsa mai na sha'awa haka kuma an ce kada ne ya tara da iyalinsa sai ya tara da iyalinsa amma da ya gama sai ce astaghfirullah ya Allah ka gafarta mun to shine sai Allah ya ce daga wannan lokacin ta dalilin wa'annan abin shine sai Allah ce uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum daga yanzu wannan ranar an halatta muku uhilla lakum an halatta muku lailata siyami a daren da ake yin azumi arrafasu ila nisa'ikum arrafasu anan inda malaman tafsiri suka fassara shi tun daga kan Abdullahi dan Abbas da Ata'u da Mujahid bin Jabar da Sa'id bin Jubair wanda yafi kowa sanin tafsiri daga cikin tabi'ai kenan wa Tawus bin Kaisan da kuma Salim bin Abdullah da Amr bin Dinar da Hassan al-Basri da Qatada as sadusi da Imam Zuhri da Imam Bahaq da Ibrahim an da Imam Suddi da kuma Afa al-Khurasani da Muqatil bin Hayyan dukkan su sun ce abin da ake nufi da arrafatu a wannan ayar shine aljima'u tarawa da iyali Allah ya ce uhilla lakum lailatul siyami a daren da ake azumi na halatta muku arrafasu ai aljima'u ila nisa'ikum tarawa da iyalanku da haramun ne wannan shine abin da yahudawa suke azumi a kai da kuma kristoci idan ana azumi ba in dare yayi mutum ya bacci to ba zai ci abinci ba kuma ba zai tara da iyalinsa ba wannan shine abin da Allah ya ba su doka a azumin su har lokacin annabawansu ya shuɗe to kada Allah ya bada ke mu kuwa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana so ya gwada mu sai ya daura mu akan dokar da ya daura yahuda da Kiristoci akai a farko ta dalilin wannan kuncin da sahabun nan ya shiga kai Qais bin Al-ansari sai Allah ya ɗaga wa wannan al'umman kafa har zuwa ranar tashin kiyama ka gani da kai ba mu san wannan dokar ba sai dai in an zo karatu a baje mana kolinka amma su sahabai su suka gan shi a aikace shi ne Allah ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun matanku tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare ku saboda anan tashbihul makni kenan ma'ana wannan haƙƙi ne abinda malaman fiƙi suke kira hukuk mushtaraka haƙƙi ne da ake haɗaka da miji da mata yadda kake Allah kinka maka sha'awa haka ita ma ya kinka mata sha'awa idan kana da bukata za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da akan tozar raƙumi take kace ce mata to da ce shiru koi kale ka taga yadda za yi to kai ma haka idan ta nata ɗin ya motsa wajibinka ne kai ma ka biya mata bukata saboda nan gabar maza da yawa suna cutan iyalinsu sai ce mata a saboda shi ka ne su aya a sati saboda ka koda sha'awarta ya motsa ba za ta zo ya biya mata bukata ba wani ya ce a so biyu a sati so biyu a wata a sati biyu zai biya mata bukata kuma sai rana kaza in ranar da ya zo ba zai ce ai ba ranar yake da alkawari da ita ba kaga kuwa ka buɗe wa ka kofar nake kenan to maza da yawa suka yi wa mata irin wannan sai ce wai shi tsari a'a yadda kake da haƙƙi a kanta haka ita ma take da haƙƙi a kanka idan nata sha'awar ta motsa ta gaya maka ka biya mata bukata kamar yadda kai ma naka idan ya motsa za ka nemi biyan bukata to haka ita ma idan nata ya zo ka biya mata bukata in kuwa kai ki ka zalunce ta ka yi laifi babba a wurin Allah da za ka mutu a haka ka cancanci kai ma Allah jefa ka auta ina fata mun gani to wannan gaba gaba ce mai muhimmanci. Allah madaukaki ya fallanta wannan Abdullahi dan Abbas da sauran tabi'ai sun fassara arrafatu anan cewa jima'i shine biyawa ita iyali bukata kamar yadda kai ma za ta biya ma kanka bukata sai Allah maɗaukaki ya ce alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah fa ya san ku nan kuna yaudaran kanku kenan gawa ake yi suka ce da sayyidina Umar da danginsa da suke yin haka suka faɗa yin haka yayi ya ce astaghfirullah ko shi ne Allah ce na san kuna yaudaran kanku ne tunda Allah ce ku yi kuma kuka yi fataba alaikum wa afa ankum sai Allah yayi tuba a gare ku wannan aikin da kuka yi kenan tubar da yayi Allah ya karba hantsi ne ya kama shi ya fada ciki ya aiwatar Allah ya yafe wannan santsin da ya ja shi ya fada ya aiwatar da wannan aiki an a yanzu kuwa daga yau daga wannan ranar bashi ruhunna Allah ya ce na halatta muku ku tara da su ko da kun yi bacci kun farka ku tara da su wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abinda Allah ya wajabta muku anan kalman wabtagu ma kataba Allahu lakum malaman tafsiri sun kara wa juna ilimi Abu Huraira da Abdullahi bin Abbas da Anas ibn Malik da Shuraih qadi da mujahid bin jabar da ikrama da sa'idu bin jubairin da afa'u da arrabi'u bin anas da Imam siddi da kuma zaidu bin aslam da imamu hakam bin utba da muqatil bin hayyan da hasan al-basri da imamu dhahab da imamu qatada Asadusi saddusi dukkan su suka ce wabtagu ma kataba Allah lakum ay ya'ni al-walad ku nemi abin da Allah ya wajabta muku samu shine ne wajen tarawa da iyali shi sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa duk lokacin da mutum ya zo biyan bukatarsa ta zamantakewa na aure ya ce bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا in kai wannan addu'an kuma Allah ya kaddara ka a wannan hali lam ya yadurruhu shaytanun abada babu wani shaytani aljani iblisu da zai taba wannan yara da zai iya cutar da wannan yaron kaga wannan sharadi kenan ka san cewa shedan yana haɗaka da kai wajen tarawa da iyali shine in ba kai wannan addu'an ba da shi shedan idan mutum ya zo tarawa da iyali in bai yi wannan addu'an ba Allah ya ce wa sharikhum fil amwali wal auladi wa iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa Ka kayi haɗaka da su kayi tarayya da su a wajen dukiya idan dukiyarka ba ta halaliya bane kuma baka sarrafa shi a wajen halal ba to shedan zai yi amfani da kai ya dinga haɗaka da kai wajen halaka dukiyar a wajen haramu haka 'ya'yanka shine lokacin da zaka tara da iyali sai baka kira sunan Allah a wurin tarawa ba to zai hada jiki da kai ya tara da iyalanka yadda ka zuba mata maniyinka haddana shi a jiki shi sa wata rana kamar yadda ya zo a cikin bukari da musulun shi yana so ya ci abincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi bismillah yana ci sai ya antayo wani dan kauye kasan dan kauye duk wani wautar duniya ya kare akan sa al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasuli amma wannan kawai sai shi dan ya antayo wannan kauyen sai ya tura hannunsa a jikin hannun ɗan ƙauyen sai ya saji yadda ka ɗan katun hannun sai ya tafi da shi zuwa ya shiga jikin hannun ɗan ƙauyen nan ya yi haka zai sa hannu a kan abincin sai manzo Allah ya tamke hannun da ce ina kallon hannunsa sai na cire na hana shi ne shi saboda yana so ya ci wannan abincin to bai da jaraba bai yi saduda ba sai turo an sayo wata yarinya a karama kaga nan tunda babba ne ko sai an sayo karama tunda ya san manzo Allah da tausayi da kuma kaunan yara sai an tayo yarinya a karama manzo Allah ce ina kallon hannunsa ya saji da hannun yarinyar dan wani zai iya tunani a ah, ta yaya shi dan ka haɗu da mutum ya wajen saduwa ko to gashi nan a aikace a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba cewa hakan zai faru hadisin da na a cikin bukhari da muslim manzo Allah ce ita ma sai na rike hannun na hana sa hannunta a cikin abincin saboda in ya in ta dauka kaga kamar a baki ita za ta ci ko amma shi dan ne ne abinci to kaga wannan shine dalili shi sa sai suka ce wabtagu ma kataba lakum ai ana nufin wato yaro shi kuwa imamu qatada sai yace wabtagu ar-rukhsa allati kataba Allah lakum sai ya fassara ta da ma'ana ta biyu cewa ku nemi saukin da Allah ya wajabta muku wajen idan kun yi bacci in kuka tashi za ku iya tarawa da iyalinku kuma za ku iya cin abinci sai ce to ku karɓi wannan saukin hiya rukhsatun min Allah faqbalu bihi rukhsa sauki ne ya zo daga Allah ku karɓi wannan saukin da ya zo muku daga Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma sa'idu bin jubairin da qatada sun ce wa btagu ma kataba Allahu lakum ma'ana ta uku kenan cewa ai wa a ma ahalla Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya halatta muku na cin abinci a lokacin buɗe baki ko da kun yi bacci sannan kuma ku nemi abin da Allah ya wajabta muku na halaliya na cin dukiya na halal ku neme shi a duniya saboda Allah ya shimfiɗa muku shi a duniya ku ci halaliyarku saboda haka ya ce abin da ake nufi da shi kenan sai Allah ce wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum kuma khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr Adi bin Hatim radiyallahu ta'ala anhu da yahudi ne kamar inda yazo a cikin Bukhari da musulun. lokacin da ya musulunta manzo Allah ya karanto mai wannan kaya. sai ya zaci abin da ake nufi farin fili da bakin fili sai ya ɗauko bakin zare da farin zare cikin azumi fa lokacin sahur ya ajiye kawai idan ka narkanto ya cin abinci ya cin abinci wai gan ya gane wannan baki ne wannan fari ne sahabbai kuwa da yawa daga cikinsu abin da suke yi a lokacin kafin Allah subhanahu ta'ala ya cika sa ƙarshen ayar min alfajiri sai su dauki sai su dauki igiya baka sai su daure a su ta hagu sai su ɗauko farar igiya sai su daure a su ta dama sai su jawo su guda biyu sai su rike haka sai a ajiye abinci a hannu a gaba ci ai ta ci wai suna kallo dan su iya gane wannan farin ya bayyana bakin nan ya bayyana shine shine Allah ce wa kulu washrabu ku ci abinci ku sha abin sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad har sai kanin fili ya bayyana gare ku min al-khayt aswad daga bakin fili min al-fajr da cetowan al-fajr wannan min al-fajr bayan Allah ya saukar da ita da sahabbai abin da suke tunani kenan sai suka zo wurin manzala suka ce mu ba ga abin da muke yi sai manzo Allah ce a'a amin al-fajri ai ana nufin cetowan al-fajri bayadun nahar wa sawadul layl hasken wayewar gari da ke fitowa da kuma duhun dare da ke gushewa shine ake nufi shi da sai malaman fiqh suka yi istinbati akan wannan suka ce duk mutumin da ya yi istinbati akan wani hukunci akan kuskure yayi to ba za a ce mai ya abin nan ya lalace ba tunda mutumin ke dinga cin abinci har gari ya waye me hukuncin azumin ko amma su gashi manzo Allah bai ce azumin su yi kwanciyar ba me dalili saboda sun yi ijtihadi ne wajen fitar da na su sai suka yi kuskure anan manzo Allah ce idza ijtahada hakim fa saba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun idan mai kokari shugaba ko malami ya yi ƙoƙarin fitar da wani hukunci ba san rai ba sai ya dace yana da lada biyu ladan ƙoƙarin da ya yi da ladan dacewar da ya yi in kuma ya yi ƙoƙari ya fitar da hukunci amma sai ya kuskure hukuncin yana da lada ɗaya ladan ƙoƙarin da ya yi ba ba za a kama shi da laifi ba inda ba san rai ya yi ba amma inda ya yi san rai to a nan ne zai zama ya yi laifi babba a wurin Allah saboda ba a gina hukunci da molanka da nasi ake gina hukunci na shari'a ina fata mun gani to saboda haka Allah maɗaukaci da ya ce a bai alfajiri bi ma'ana daga cetowan alfijiri haka ya zo a cikin hadisi ingantacce imamu abu abdullah wato imamu bukhari ya rawaito hadisi daga sahal bin sa'ad as-sa'idi Allah ya ƙara yarda a gare sa yace wannan ayar ta sauka ne amma ba a saukar da walam yunzil min al Allah bai saukar da daga alfijiri ba wa kana rijalun idza aradu as-sawm ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ya يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنما يعني الليل والنهار أنا نفهم يني دكما دريني sai wannan abin ya warware a gare su saboda kamar yadda na shimfiɗa mana bayanin a farko. To kaga wannan shine dokar da Allah subhanahu wa ta'ala ya hada. menene Allah ke nufi da sun mutum musiyama ilallai? kaga nan an bada dokar alfijiri idan ya ce to baya halatta ka ci wani abinci Allahumma bashi inda aka samu ruksa sauki ga mutane al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin Abu Huraira hadisin Abu Dawud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk lokacin da ɗayan ku kila ya makara sai ya tashi ya fara cin abinci kenan ya ɗauki abin sha zai sha sai ladan ya kira sallah Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ce kada ka ajje wannan ruwan ka shanye shine idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'hu hatta yaqdi minhu hajata idan ɗayan ku ya ji kiran sallah na cetowan alfijiri alhali kofi ko abin sha na hannunsa za Allah ce kada ya ajiye ya shanye wannan abin sai ya ajiye kada ya wuce sai ya shanye kaga wannan da wanda ya tashi a ƙwararren lokaci kenan ko yana sauri sai aka kira sallah to ya ƙarasa wannan da ke hannunsa kada ka ce malam ya ce saboda aka eh, ɗauko min wannan da ke cikin firiji baya ciki ana nufin wanda ke hannunka a daidai lokacin da aka kira sallah amince wannan kuma ga hadisi ya zo a cikin imamu kuhawi ya zo da hadisin ingantacce wata rana an kira sallah wal ina'u ala umar ga kofi ga ƙwarya a hannun sayyidina umar ladan na kiran sallah sai ce ya rasulullah sai sayyidina umar ya ce ya ma'aikin Allah ashrabha musha ne sai manzo ce mai na'am sai daga sai ya kwankwaɗi ruwan ya shanye ga baki kaga wannan yana nuna maka halacci ne ga mutumin da yake ya tashi a kararren lokaci yana ci to wannan shine dokar da ya shafe shi sai Allah ce thumma atimmu siyama ila irin laifi. litarahi wa tartib alfijir yana gama cetowa to ku kame daga ci ku kame daga sha ku kame daga tarawa da iyalanku har sai wato rana ta faɗi shine sun ba a cin musiyama ilallai sa'annan ku cika azuminku zuwa faɗuwar rana allailu a nan shine gurubi furushi sams bi ma'ana gurub furushi shams faɗuwar ƙallar rana shi ne ake nufi da allai wani zai ce ai kun yi tawili ai Allah ya ce allailu to kuma me yasa aka ce faduwar rana sai mu ce ai da hadisi ingantacce hadisin Umar ɗan Khattab hadisin Bilal ibn Abi Rabaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya da Bilal duka su suna azumi kuma azumi na watan Ramadana sai rana ta faɗi Allah rana ta faɗi amma akwai haske sai manzon Allah ce ya Bilal inzil fajdah lana fajdah lana sauka ka cakuɗa mana wannan kakin na garin alkama da za a yi da ake haɗa shi da wato nama da makamancin haka kwaɓa mana mu yi buɗe baki da shi sai bilal ya ce lawin tazarta ya rasulullah ila sawad da mun dan jira dai garin ya dan yi duhu duhu kaga kenan asaran da yake so yake nan sai manzo Allah ce ya bilal idza aqbala al-layl min hahuna وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم إذا دري يفسكنتو ددنا إنا كنا يما أنهم كمني وأدبر النهار shi kuma yini ya juya baya sai nuna zuwa ina gabas ai daga gabas yake tafiya haka ko shi kuma daren daga ina daga yamma yake tahowa ya taho gabas kenan sai ce kuma kwallon rana ta faɗi faqad aftara sa'im lokacin buɗe baki ya shi sai ya nuna sun atimmu siyama ila al ana nufin ila gurubi qurus shams shine zuwa ga faɗuwar kullar rana ake nufi da allailu a anan saƙanin yahudawa da kiristoci su ba sa buɗe baki sai gari ya yi duhu shi ne buɗe bakinsu to mu kuwa mazala ce na yazalu an-nas bi khair ma ajjalu al-fitra al'umma ta ba za su bushe cikin alkhairi ba matukar suna gaggauta buɗe baki mafhumul mukhalafa al'umma ta ba za su bushe cikin sharri ba matukar suna jinkirta ne buɗe baki sai mutane suka yi akasi suna jinkirta buɗe baki suna kuma ne gaggauta sahur shi kuwa manzo Allah ya ce a gaggauta buɗe baki a jinkirta sahur alal aqalla ana so ka gama sahur ɗinka minti goma kafin kiran sallah kaga an jinkirta ko sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'ma sahurul mu'min at-tam ma dalla da sahur ɗin da mumini yayi ya ci dabino abin nufi cin dabino bayan ka ci abinci ya fi lada a tsarin sahur A kan ka ci tuwo ka hada da shayi ka kwankwaɗi ruwa shi kenan a'a ka samu dabino ko da kwaya ɗaya ne ka ci to ka fi samun lada sannan kuma in baka san wani sirri ba dabino yana da sirrin da ke danne yunwa a jikin ɗan adam yana da sinadari da ke Kosar da ɗan adam zai daɗe kafin ya ji yunwa na baka wannan karo nan ɗin ka ka gwada ka gani ka yi ci abincin da ka saba ci ko dabino kwaya uku ka ci ka gani a ranar za ka galabaita in kai azumi duk wahalar da za ka yi a ranar ba za ka galabaita ba saboda dabino yana da abin da ke ƙara wa mutum kumari da kuzari a jikinsa za ka ji ka kullum yana jin tana samun ƙarfi da tare da kai wanda yana daga ciki sirrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'ma sahurul mu'min attam shi sa hatta sojoji yanzu an gano sirrin idan soja ya tafi wajen fagen yaƙi za ka gansu da dabino yana ƙara mai energy aka yi kwana biyu ba abinci sai ka ya ɗauki dabino ya ci kwala biyu uku sai ka ga ya samu kuzari da komari gudun nan da sauransu sojojin da suke tafiya mai rubutu ka tambaye su za su gaya ma wannan sarrafa sun san wannan saboda sinadarin da Allah ya kinsa a jikin dabino to Allah maɗaukaki ya ce sa'annan ku cika sa'azumin ku zuwa faɗuwar rana shine wannan dukkan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada a kai sa'annan sai Allah maɗaukaki ya ce bayan ya ce wa an tu'a an ya ce kuma a timmu siyama ilallai sai ce wala tu ba shi ruhunna wa an tu ma'akifu na fil kada ku tara da iyalanku alhali kuna yin itikafi a masallatai me itikafi ko da ya tafi da iyalansa ba zai tara da ita ba sannan kuma ba za su yi rungume ne niya da iyalansa ba amma iyalinsa za ta iya zuwa wurinsa ta duba shi ta kawo mai abinci sannan shi ma ya halatta zai iya rakata saboda hakan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana intikafi sai Safiyatu bintu huyai ta zo da ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rakata ya tsaya suna magana ta wato na kusan awa daya wasu sahabbai suka zo wuciya suka ce ah, aka ɗan daga kai ah, manzo da waye kuma sai manzo ce ala risul kuma ku tsaya a inda kuke innaha safiyatu bintu huyay mata ta ce safiya bintu huyay suka ce subhanallah Allah mana ya ma'aikin Allah ba mana ne ta sai ce uh inna shaytana yajri min ibn adam majra dam shaytan na gudana a jikin dan adam kamar yanda jini ke gudana wa akhafu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra na ji tsoron kada ya sa muku wani sharri a zukatanku ku halaka ku fara tunanin ah, wace ce wannan wanzu Allah kuma da waye ka san duk mutumin da ke da addini to mutane akwai waɗanda su bibiyansa suke suna jiran su ga wani kuskure sai su yaɗa shi amince wannan to mazala ce in mm, dan. yana gudana a jikin ɗan adam kamar yadda jini ke gudana na ji tsoron kada ya sa muku wani abu a zuciyarku ku halaka saboda inda aka ce kai malami ne ko ɗalibin ilimi to mutane suna bibiyan ka wani kuskure guda ɗaya da zai faru sun dinga yaya ta shi da ta shi babu ma kamar uwa uba arewa su suka fi yin wannan abu Allah ka shirya da To shi ne Allah maɗaukaki ya faɗi wannan doka kada ku tsara da iyalinku wa antum ma'akifuna fil masajid sai Allah maɗaukaki ya ce tilka hududullah wa'annan bayanan da kuka ji gabaki ɗayanta dokoki ne na ubangiji Allah maɗaukaki ya ce kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas haka Allah ke bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun dan su samu tsoron Allah shine Allah yayi wa'annan bayanan da kaji

Shi ne daidai idan ka ba ka biya kan asibitinsa bai yi ba saboda ba zakka ka yi ba saboda shi zakka Allah ya ce a bashi ne idan ka bashi shi kuma sai ya biya kai ka yi abin da Allah ya ce shi kuma in ya ga dama ya biya in ya ga dama ya yi abin da ya ga dama da wannan kuɗin kai ba ruwanka kamar yadda da yawa mutane suna ganin cewa wai in ka ba mutum zakka dole sai ya juya kuɗin ka ina aka ce babu inda nasi ya ce in ka ba mutum kuɗin zakka sai ya juya ta abin da dalilin da ya sa Allah ya tsara zakka a gusarwa da mutane talauci amma wannan? talaucin da yake ciki raɗaɗin da yake ciki na talauci a gusar masa yanzu ta ba mutum misali miliyan ɗaya kaga in sha Allahu a wannan halin da ake ciki in ka ba mutum miliyan ɗaya ai zai kusa mai da talauci a gida zai samu shinkafa zai samu menene zai samu duk abin da ake na duk adansa zai samu abincin da insha Allah zai mai shekara ya gusar da talauci ko bai gusar ba sa'annan ragowan kuɗin makarantar yaransa in kuɗin haya ne ma zai samu ya biya sa'annan contingency wa an abubuwa ma duk zai yi da su shi wannan kuma in ba ɗan kasuwa ne zai dan samu wani abin da zai ƙara jarinsa da shi shikenan Allah ka shirya da mu wanda ke assalamu alaikum malam me ne da mutuncin sallamar yaron shago ba tare da an sallami yaron abin da shi ma zai buɗe nasar shago ba a cika mugu a cika mugu kuma ba musulunci ba ne duk mutumin da ke karkashin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyautata masa ai ku gane ma hatta yaron da ke maka aiki a gida duk ranar da ka zage shi kafaran zagin nan a ba shi dubu hamsin ko dubu ɗari ba kuna ajiye yara a gidaje ba suna muku hidima ba duk ranar da yaron na ya ɓata maka rai ka zage shi to kafaran shi ne maza ce ka yanta shi sai da na bakar hawa ne ya masa wani abu ba daidai ba sai da maka rai zage shi maza Allah ya kalle shi ya ce ha ba laisa bi manzilati siddiqin kai wannan ba darajar ba ne. ne. ce sai na bakar ya ce na yanta ka ina ba ta an gane sannan kuma ya ce in ka mari ka ko housemate ɗinka kafaransa shine ka yanta shi mu'awiya ibn hakamin sulami yana da baiwa ta kaɗa mai dabbobin hadisi na cikin bukhari da musulun zuwa uhudu sai ta yi sake kyarkeci ya man ya kama guda uku a ciki mu'awiya bin hakan ka san mutum da dukiyarsa ko ya kasa hakuri yana zuwa kawai ya hada mata mari yana hada mata mari sai tuna ai manzo Allah ya ce duk wanda ya mari bawansa sai ya yanta shi sai zo ya samu manzo Allah ya ce ya ma'aikin Allah kaiwa ta ce ta dauki dukiyata na dabbobi na ta tafi da shi hudu sai ta yi sake har ci ya kama guda uku a ciki ya kashe ni kuma yace ana aghdabu kama yaghdabu al-bashar ya ce yadda mutum ke fushi ne na yi fushi fa sakattu ha sakka na kace ta wa alayya raqaba to yanzu dole sai na yanta ta sai manzo Allah ya ce ainar jariya ina take zo za mata za yi experiment za a gwada ta a gani in ta ci a yanta ta in ba ta ci ba za a yanta ta ba sai manzo Allah ya ce mata aina Allah ina Allah yake qalat fi sama sai ta ce Allah na sama sai ce man ana ni waye sai ta ce anta rasulullah ai manzon Allah ne to yanzu dama in za a yanta ba dole sai musulmi ko sai ce eh, i'tiqha fa innaha mu'mina yanta ta mu'mina ce sai yanta ta to yanzu yaron da ke maka aiki a gida ko direban ka ka siyo dallelan mota ko wanda ma important ka yi ko kai important ɗinsa ne tsada na wannan shekaran 2022 kawai ka kira shi kawai sai wani sake wi wajen riba sai kaka gate kawai sai har aka har gefe a san dole za ka ci zafi aiko kawai kana fitowa ya mun wasa tayo sai ka haɗa mai magi ko ne hukuncin marin nan da ka mai dole sai ka fanshe shi mutum ai ba a banza ba komin cikacinsa adam ya wuce magi kai miloniya ne shi kenan sai ka ce to ga miliyan uku na sallame ka je ka jajaji saboda wannan aikin da kai haka ba a gaban Allah za ka biya shi ne marin nan da kamai wallahi sai ka biya wallahi sai ka biya to abin da zai kankare maka wannan ba za ka Allah ba zai turke ka ba shi ne abin da zai sa Allah ya daga maka kafa ya yafe maka wannan abin da kai ne ka yanta shi ba shi wannan a wannan mugunta yayi mai mutum ya maka hidima tsawon shekaru a ce ba za ka mai abin nan ba wannan ba daidai ba ne ka zalunce shi Allah shirye ka kai kuma sannan kuma in ya riga ya tafi duk inda yake ka nemo shi ka bashi kana da kuɗi biloniya ne kai ka bashi miliyan ɗari sai ga shi saboda jinkirin da kai Allah ya rage da mu je da ne ya aka aiki kuma aiki eh sai an yi da sharadi misali kai ma'aikaci ne a gida mai ka ya ɗauki ka za ka yi gadi to gadin nan sai ka tsaya a fitin da shine sharafi almuslimuna ala shurutin haka manzo Allah ce musulmai suna bisa sharadan su sai dai in zo ya sa ka wani aikin da ba gadi ba kana da dama ka ce a'a alaji abinda muka yi yarjejeniya da kai in gadin gida saboda haka kara mun wani abu a cikin na. in ka ga dama ku yi wannan sharaɗin in kuma ka ga dama ka ce ba komai kamai amma a musulunce ya kamata shi ya gane cewa ba wannan sharaɗin ku kai ba in ka ce a yi haka daidai ne amma yanayin yanda mutane suke a yau wani kana mai haka zai ce na sallame ka da gudu zai ce ce ma baka da makunya kamar sannan kuma haƙƙinka ne ba daidai ba ne amma su masu yi su sani cewa fa zalunci ne dole sai kun yi sharaɗi ga abin da zan yi a biya ka in ba shi a ciki to in ka ba shi ka kyautata mai sai ji daɗin zama da kai Allah ka shirya da mace dai ya halatta za ta iya sa za ta iya huda hancinta kuma za ta huda ɗan kunne saboda biyu yana cikin zina wanda Allah ya ya ɗabi'antar da su a kowa man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami mubin amma shi namiji haramun ne ban tsinuwa ce ta kansa duk wanda yayi kama da mata daga cikin maza ko la'anallahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i ko mutumin da ke kamaicece ne a ɗan daudu Abin da mata aka san su da shi yake ɗabi'antar da kansa kai Allah ya tsine masa to kaga wannan laifi ne babba Wanda gane Allah shirye da mu na'am wannan kuma da wanda yana sai ne sai shin wannan yau da ne kayo da ta mana wa ake ka yi magana da ita ba tare da izinin babanta ba ai haramun ne ka yi magana da budurwa ba tare da izinin babanta ba babanta shine zai maka lamini ka zo ka ce ina son ki amma in ka ce ina son ki ba tare da ilimin baban ba kuma ba shi haka izini ba sunanka ka saba wa Allah ita ma idan ta san kaka ta saba wa Allah dukkan ku kuna cikin laifi tsakaninka da ita saboda ka kayo gare ka Allah ya ce wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wa'anda ba su da kuɗin da za su yi aure Allah ce su kane kasu nemi budurwa sai ranar da Allah ya baka kuɗi sai ka fara neman budurwa shine yanzu ka san zaka iya yin aure amma baka da kuɗin da zaka yi aure ne ka ka ata mata lokaci ka cuce ta ka je ka nemi gafarar Allah Wow. Allah ya ce ku ya

sai dai ku ta masa addu'a na alkhairi cewa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa saboda duk lokacin da aboki wa dan uwansa abokinsa addu'a Allah na karba tun wani mutumin kirki a duniya idan kana tahiya in ka zo wa ala ibadillahi salihin manzo Allah ya ce duk wani salihin mutum rayayye ko matacce addu'a nan yana shafansa to kaga yanzu kai kokari ka zama na nagartacce sai zama na duk duniya Allah ka isa adadin musulmai a duniya ko in dai kai salihi ne duk musulmin duniya in dai ya tahiya yayi wannan addu'a zai samu za ka samu lada to kaga yanzu ne ya kamata mutum ya yi kokari ya zama salihin bawa an gane saboda haka shi ku ta masa addu'a Allah ya gafarta masa da sauran yan wato musulmi da suka mutu a cikin wannan wata na azumi da kuma shekarun baya wa'anda suka mutu da zamanin annabi Adam zuwa yau Allah ya gafarta musu ya sa aljanna makomansu mu kuma da muka rage Allah ya sa mu cika da kyau da imani an ce lokaci yayi za mu takaita akan nan gobe in Allah ya dan sai mu daura daga inda muka kwana inda muka karanta daidai Allah ya karɓa mana Allah kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zunubanmu ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu kafin ranar da namu mutuwar za ta zo ta riske mu Allah ya haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu a cikin firdausin a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam, da sahabbansa shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kinka musu tausayinmu da mu da begenmu a su ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga wannan al'umma Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon yin abin da zai cutar da mu mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba kuma da suka fada cikin hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka fi sanin halin da suke ciki ya Allah ka kawo musu ɗauki da irin ɗaukinka ya Allah ka kuɗatar da su daga hannun wa'annan mayagun mutane ya Allah wa'annan mayagun mutanen da suka addabe mu a wannan ƙasa mu, musamman a wannan yanki namu na arewa laifuffukan mu ne ya Allah mun tuba ka tausaya mana ka karanye mana wannan bala'i ka kwaranye mana wannan musiba su da suke wani aiki masu shiryuwa a cikin su ya Allah ka shiryar da su wanda kuma ka ta gabata a kansu ba za su shiri ba ya Allah ka gwara kansu ka sa su kashe kansu da kansu ba tare da jami'an tsaronmu sun kannatar da makamansu ba da rayukansu wanda ya gina wannan masallaci ya ba da shi wakafi ga al'umma ya Allah ka gina masa fara gida a cikin aljanna karfi wannan aiki da ya yi sa'annan kuma kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa mu ma ya Allah ka mu dukiyar da za mu yi sama da irin wannan aikin da yi kuma idan mun yi ya Allah ka karba mana yi albarka mu ma da zuriyarmu mu yi albarka da dukiyarmu ba mu abin da za mu yi aikin alkhairi sama da wannan da yi Yadda Allah ya haɗa mu a nan da rukunsa ya haɗa mu a cikin firdausil a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk